ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا kuma ya azabtar da munafukai maza da mata da mushrikai maza da mata masu zaton Allah ba zai taimaki addininsa ba kuma ba zai ɗauka kalmarsa ba amma sai azaba ta afka masu Allah ya yi fushi da su saboda kafircinsu da mummunan zatansu. kuma ya kore su daga rahamarsa ya tanadar musu wutar jahannama a lahira za su shige ta su dawwama a cikinta har abada makomar da za su koma gare ta wutar jahannama ta yi muni